وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على ومن سار على سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد barkamu da saduwa a wannan safiya ta ranar 28 ga watan Jumadal Ula hijira ta 438 wadda ta daidai da ranar 26 ga watan biyu shekara ta 2010 miladiya za mu tashi darasi na 22 sha Allah a cikin karatunmu na a mustalif za mu tashi wa babu hun kadid da afihi al'adam na'am
قال النبي رحمه الله وبعضهم قد ادعى به عدم وبعضهم عزته وهو وهم عزته وهو وهم وبعضهم عزته وهو وهم نعم السواب أن الكثير كثير به مؤلف نظير ثم سبقنا كذب يجب العشرة ثم النصر لها حديث الرمل لليدين والحوض والمسح على الخفين to shikenan yace wa ba'dhum waɗansu daga cikin malamai qadidda'a fihi al'adam yayi da'awar al'adam wato rashin ai adamul wujud rashin samuwa fihi ai fil hadith al mutawatir yace ai la yujal hadithun mutawatir an samu daga cikin malamai wanda yace haka wa ba'dhum izzatahu da'awar izzatahu ay qillatahu domin al-aziz qalla wujud a wani kuma yayi da'awa ay qalil kadan ne wa huwa wahab wannan da'awar wahami ce wato sawa'un ta farkon ko ta biyun wahami ne bali sawabu annahu kathir bari abin da yake daidai annahu ay al-hadith al-mutawatir kathir yana da yawa wa fihi li mu'allafun nadhiru wafihi wannan khabar muqaddam ne wato li mu'allafun nadhirun fihi ko kuma kace wa mu'allafun nadhirun fihi li so zaka iya zaka iya bi hasabin muta'alliqin bi hasabi wanda zai iya zamanta fihi din zai iya zamanta khabar muqaddam zai iya zamanta hal zai kuma iya zamanta muta'alliq da Uh, mu'allafu wato akwai mu'allaf shine littafi abinda ake ce mata alif shine jam ka tattara ba tare da tartib ba fa huwa ammu min at-tartib shi a ta'alifi ba a kula da taqdim wa ta'khir kawai ka hada abubuwa ne shine ake ce mu'allaf shine ake ce mata alif kamar yadda al-jurjani ya fassara shi at-tasnif kuwa shine nau'i na tartib zaka har hada su ka karkasa su kowanne ka hada shi da abokinsa shi ne tasnif to ya ce ina da littafi nazir kyakkyawa fiye a cikin wato alhadithul mutawatir an nazir kaga wujuhun yau mai izin nazira a yi hasana suna kyalli suna da kyau da wannan shi kansa ya yaba ma aikin da yi wannan littafi na al'imamu suyuki shi ne wannan a menene alfawa'idul mutakafira fil akhbaril mutanafira mutawatira sannan yayi talhisin sa a cikin al azharul mutanafira fil akhbaril mutawatira na farkon da yayi ya hada shi tare da tur da asanid amma na biyun sai ya shafe asanid din kawai ya rinka azuyin sa ga duk wanda ya roito shi daga cikin ashabul kutubul musannafa hamsin wa sab'una rawau man kadhaba sahabi 75 ne suka rawaito hadisin man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar wa minhum al-ashara daga cikin wannan hamsin wa sab'un din akwai al-ashara al-mubashsharuna bil janna su duk sun haɗu wajen riwayar wannan hadisi kaga abin nan ibn al-jawzi a muqaddimal littafinsa na mukaddimar littafinsa na al-mawdu'at da ya fara da ya shimfiɗa a kan haɗarin ruwaito hadisan ƙarya daga yi annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ai sardin su ala tartib ya fara da al-ashara al-mubashshari da bijanna ya fara da abubakar thumma umar kowanne ya kawo hadisansa bi asani da linafsi to kaga hadisin da ya zo kamar haka ai ba a shakka cewa hadisi ne mutawatir a ce sahabai har saba'in da biyar sun ruwaito shi sun mantarsa ba sannan daga cikin hadisan da suka kafu wato suka yi intisabi ya zuwa ga lahalil ahadithul mutawatira lahadin wannan abdamir ya kudu ila al'ahadithul mutawatira ai حديث رفع اليدين رفع حديث الرفع لليدين حديث رفع اليدين يا wato ya nasabtu ya zuwa ga wato al-ahadith al-mutawatir dan raf'ul yadayn raf'ul yadayn da yake nufi anan ba raf'ul yadayn a cikin sallah ba ya nufi raf'ul yadayn fi du'a to wannan shi a cikin wannan misalan da ya kawo ya bayyana mana nau'i biyu na al-hadith al-mutawatir akwai alhadithul akwai wanda yake almutawatir lafzi shine kamar man kadaba alayya muta'ammidan kaga lafazin haka aka rubuto shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai almutawatir ma'anawi ma'anar ce ba lafazin ba to kamar wannan nabiyin raf'ul yadi dan ba hadisi ne guda ɗaya ba da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannun sa wajen addu'a amma hawadith ne daban-daban wani ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa wajen addu'ar istisqa kamar yadda anas ya ruwaito da abu huraira wani ya ruwaito cewar kamar hadisin abu musa al'ashari ya ce ya maɗan uwansa addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwalai daga hannunsa ya masa addu'a wani ya ruwaito kamar hadisin jabir da ya hau kan safa ya daga hannunsa ya addu'a ibn umar ya ruwaito a arafa ya daga hannunsa ya addu'a to ka gani wannan ma'anar da take da take mushtaraka da take a cikin dukkan waɗannan hadisan shine daga hannu wajen addu'a amma lafazin daban ne amma ma'anar ita ce ta zamanto ta yi tawaturi to wannan shine almutawatir ma'anar wal haudi haka zalika hadisan al haud cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tafki shi ma wannan mutawatir ne ma'anawi saboda an ruwaito hadisan tafki daban-daban waɗansu a ruwaito mikidarinsa waɗansu a ruwaito kan cewa za a kori waɗansu daga sha daga gare shi saboda haka shi ma wannan mutawatir ne ma'anan wal masu alal khuffaini haka hadisan masu alal khuffai shi ma mutawatir ne ma'anan waɗansu sun ruwaito a sifatul masu waɗansu sun ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi waɗansu sun ruwaito ya ce ya faɗi sharaɗinsa waɗansu sun ruwaito ya faɗi tauƙiƙinsa saboda haka kaga wannan shi ma mutu na wannan su ne abubuwan da wa'in biya ɗin guda suka kunsa na makaranta sharhin wa ba'dhum ay ba'd ulama waɗansu daga cikin malamai kabni hibban kamar abu hakim ibn hibban al-busti sahibu sahih wal hazimi al hazimi al imam al hazimi mai nasikh wal mansukh ya yi da'awar wato adamul hadithul mutawatir babu alhadith almutawatir waɗansu su wani sashen su kuma yi da'awar wato izzatahu ai illatahu jiddan karancinsa kaɗan kamar abu amr ibn salah ya a inda yake cewa a cikin littafinsa na ma'rifatu urumul hadith wala ya kadu yujad da kyar ma za a sanje shi ai alhadithul mutawatir a cikin riwayoyin malaman hadisi ƙala ya ce idan wanda duk aka tambaya kan ya bijirar da misali ga wannan hadithul mutawatir daga cikin abin da ake ruwaitowa daga wajen malaman hadith sai nemansa sai ya gagare shi sai ya gajiya ba zai iya samu shi ba ya zuwa ƙarshensa fittakari wata bi'ahu fittakari wani ne ta bi'ahu imamun nawawi a hassan domin shi ne ya yi talhisin ya yi takribin ya rubuta a takrib wanda a suyuki ya masa sharhi a cikin tasiribin rawu
قال المصنف تبعا للحافظ بن حجر malamin ya ce yana mai bin abinda alhafiz ibn hajar ya ce وهو يقول من ادعى duk wato ai kowanne ɗaya daga cikin da'awoyin guda biyu
وهم wahmun وهم wahmun galab ne kuskure ne
لأن ذلك نشأ من قلة الاصطلاح wannan domin wannan abin da ya sa ya faru saboda ya- ya zo ne saboda karancin wato duba karancin hange على كثرة الطرق a bisa wato yawan hanyoyin da ake ruwaito hadisai da su وأحوال الرجال da halaye daban-daban na arrijal masu riwayar hadisi وصفاتهم da sifofinsu
المقتضية al-muqtadiyati المقتضية لإهانة المعنى an yatawaqqa'u al-kadhib الكذب wanda waɗannan sifofin ta suna hukunta cewar al'ada ta kore a ce sun yi tawatu'i wato sun haɗu akan su kirkiro kar- su yi karya akan wannan riwayar أو يحصل من اتفاق ko kuma a ce wannan abin hakan ittifakan ya hab- ya- wato ya- ya- a- a- a- kowa ya faɗa sai ya dace aka yi haka wato duk wanda zai tsaya ya duba riwayoyi daban-daban da maharaj na hadith da irin siffar masu riwaya da sabanin garuruwansu da sabanin zamaninsu da babu wanda zai ba yadda za a yi ka gane babu wani alama da za ta nuna maka cewa sun haɗu sun kirkiri wannan to wannan ku zai tabbatar kan cewar ai almutawatir za a same shi domin ko yanzu ne ma in ka tsaya ka duba yanzu kamar littafan da ake da su yawanci za a ga littafi da ake danganawa ya zuwa ga malami ai danganta littafi ga malaman nan mutawatir ne yanzu ba a shakka cewa Bukhari na sahi- na imamun Bukhari ne. saboda yaduwarsa da karɓarsa shekara aru-aru kowa yana cewa Bukhari littafin Bukhari haka sauran tafan suna da haka suke to ka ga hadisai a cikinsa ka ga hadisi ɗaya an ruwaito shi da asanid masu yawan gaske kuma asanid ɗin nan daban-daban wani isnadin ɗan kufa ne wani ɗan madina wani ɗan misra wani ɗan khorasan duk akan hadisi ɗaya sannan ka ce wannan ba wato ba mutawatir ba ne ai zai zama tokan cewar ba- sai dai in baka sai dai in baka san hawalur rijal din ba amma in ka sani zaka gane kan cewar wannan wato dalili ne akan cewar hadisin nan ya yadu kuma wato ba zai taba yiwa ba a ce an haɗu wajen kirkirarsa wanda yake shine abin da ake nema a cikin almutawatir korewar al'ada akan cewar an kirkire shi na'am بل الصواب bali sawabu abin da yake shine daidai أنه الحديث المتواتر cewa shi- eh, eh, shine cewar alhadithul mutawatir موجود samamme ne
وكثير wa kathir kuma yana da yawa a cikin littafai waɗanda suke shahararru
قال المصنف shi malam sai ya ƙara wato wancan maganar ta cewa balis sawabu annahu a kathiru wannan maganar ibn hajar ce da su ya bi shi akai to abin da yake kuma shi kuma nasa shi shi kadai banda ibn hajar shine wali a- a- a- wa fihi li mu'allafun nadhiru na'am to musannif imam suyuti ya ƙara a ci ai fi ake bance kathir ina da rubudiyu kyakkyawa ai hasanun kyakkyawa bab ila mithlihi ba a riga shi a- zuwa ga kamarsa ba wato ba kafin wanda ya rubuta kamarsa kafin shi سماه Mas- ya sa masa suna الأذكار المتناثرة al'azharul mutanafira wato fure a fulawa wadda take aka yada ta fil akhbaril mutawatira a cikin hadisai waɗanda suke sun yi tawatur amma wannan ba shine asalin littafin ba Ah, asalin littafin shine alfawaidul mutakathira fil ahad fil akhbaril mutawatira alfawaid almutakathira fa'idodi masu yawa a cikin hadisai mutawatira to su ne ya tattara su da asani nasa kowane hadisi zai kawo shi da isnadinsa amma a cikin al'azhar sai ya takaita akan kowane hadisi sai ya danganta shi zuwa ga wanda ya ruwaito shi daga ashabul kutub in bukhari in muslim in abu dawud in dailami in wani ne haka yake na'am وهو مرتب على الأبواب ya, ya, ya jera shi a bisa abuwa wato babi babu kan fikihu wato ya fara da kitabul iman taha- kitabul tahara da sauransu
أوراد في كل حديث بأسانيد من man harrajahu wa turukahu ya kawo kowane hadisi da da asanid da isnadin wanda ya fitar da shi da kuma turukahu da hanyoyinsa wannan a cikin asalin kenan a cikin azhar ba haka yayi ba ثم ألخصه في جزء سماه sannan ya masa talhisi a cikin juz'i wanda ya kira shi طرف qadful الأزهر azhar wannan kuskure ne Ahmad Shakir ya yi tambihi a kansa Talhi- wannan littafin qadful azhar littafi ne na a, na tafsir wanda Imam Suyuti ya rubuta qadful azhar fi asrar at-tanzil eh, fi kashf al-asrar ke. qadful azhar fi kashf al-asrar bai gama shi ba ya kai ya zuwa ga suratul bara'a Ah, mujallad zahab shine wannan qadful azhar din amma a wato al'azharul mutanafira shine muktasar na alfawa'idul mutakafira to shi alfawa'idul mutakafira shine alkattani yayi masa a, yayi masa a, shi ma yayi istidrak a kansa Abu Ja'far al-Kattani baban Abdul Hayy wanda ya at-Taratibul Idariya al-Kattani wani family ne a a Mis a, a, a Fas a, a Morocco da suka shahara da ilimin hadith kattani eh muhammadu kattani mun- na na riske shi na same shi a makka lokacin da yana karantar da wannan littafin a a a wannan littafin na ibn abu a tajridul asanid ta- tajridul tamhid kun san Ib- ibn abdul bar da ya tamhid sai ya masa tajrid Eh, ya masa tajrid a ta- i- i- a- a- a- a- ya kawo shi a- ya ya yi tajridul tamhid wanda ya fitar da hadisan kawai na motsa murattab akan sunayen malaman malik Mm, kamar faharis ne lokacin shi sheik muhammad yana karantar da shi a harami Ah, yana daga cikin waɗanda suka sani sha'awar ilimin hadith a lokacin da in ya zauna inda yake kawo a sani da ka Eh, to kakansa shine abu jafar al-kattani shine ya rubuta shine mai ar-risalatul mustatrafa risalatul mustatrafa wadda ta rubuta littafan sunayen littafan malaman littafan da aka rubuta a ilimin hadith
a nan kuwa a ake samun yin da zai shi na yi ba
to shi muhammad sheikh Mah- ah, shi Abdu- abu ja'far al-kattani shine ya rubuta a a nazmul mutanafir fil hadith al-mutawatir nazmul mutanafir fil hadith al-mutawatir yayi istidraki ga imam suyudi ya kara masa waɗansu hadisai din akan waɗanda ya kawo sannan al-kumari shi ma ya bi shi ya yi ithafu zawil fada'il al-mushtahara bima waqa'a min az-ziyadat fi nazm al-mutawatir mut- al-mutanafir ala al-azhar al-mutanafira haka aka yi Eh, yawanci to kuma zaka ga ijtihad ne wani kai- wani ba lalle ka yarda cewa wannan hadisin ya kai mutawatir din ba shi ka'idar suyudi da ya ba a kai duk hadisin da mutum da sahabbai sama da goma suka ruwaito shi goma fa akthar to mutawatir ne a wajen su a wannan ka'idar da take to haka ba lalle ta zama to na a'a shi zaɓin sa ka manta lokacin da muka karanta mun ce an yi saɓani menene adadul mutawatir muka rinjaye da kan cewa abin da yake abin da yake tabbas shine babu zancen wani adadi sai dai idan adadin ya zamanto ta yadda al'ada zai za su kore cewar sun haɗu wajen kirkiro shi to wannan shine mutawatir ba lamba ba ce Eh, na'am eh eh da su abu amur ibn sara ba na sha'an killatul itlaq amma haka ne haka ne haka ne ai gaskiya ce wani lokaci wato a a wajen sha'anin ilimi ba a alkunya ba a kara sai a fito a faɗa abin yadda yake Eh, ai ba kara ai kaga ibn hajar yana daga cikin masu i'tidal ba shi da tsanantawa ba shi da sassauci yana da cikin masu i'tidal ne motadil ne sau da haka ba za ka sami kaga garar su yiwuwan lokaci za ka ga wani dan na dan jansa Mm, zai iya hawa kan mutum ya itira a kansa yadda yake so amma ibn hajar ba shi da wannan Mm, saboda haka abu ne na ilimi Mm, tabbatar da hakika ce ta ilimi wanda ya kora abin ya kore ne saboda bai tsaya ya duba waɗannan abubuwan ba kuma haka ɗin ne ba kowa ne yake da wannan ibtila'in ba wani za ka ga ya a ibtila'insa a kan rijal kawai ya san rijal ya yi bisan nusus na sunna ba bisan nusus ba za ka yi mamaki fa ibn shekul islam ibn taimiyya yake cewa imamul haramain a imamul haramain aljuwaini ba kaga yadda ake ce masa imamul haramain ga matsayinsa a mazhaban shafi'iyya bai taba ganin littafin hadisi ba sai sunan dar ne kawai sunan dar ne kawai ya gani imamul ghazali sai da ya kusan mutuwa ya samu sahihul bukhari bai gan shi ba sau da haka babu mamaki ga ga irin sun dole kai musu uzuri akan abubuwan da suke amma ibn hajar alkalin alkalai ne kuma misra ta zama ya zo ya samu a lokacin daura ita misra ita ce asalin daular almamalik ita ce empire din musulunci a lokacin tunda bayan baghdad ta fadi a hannun mogol sannan kuma a shalik sai suka wajen yayin da suka yi misira suka tara abubuwa tun a lokacin ko tun a lokacin da mu nusa ta alkur'ani daga cikin nusahan aya a da abin nan da daular usmaniya ita ma ta zo ta ci misira din ta ci sham ta kwakwasa ita ma ta je zai zama tokan cewa suna da su sau da yanzu dama nusa din al-musafin usmani da ake da shi guda biyu daya a misira daya a a Turkey. To saboda haka Ibn Hajar ya samu wannan damar ga maktaba al-maktabatul ga maktaba al-Misriya cike da littafai saboda haka yayi itlai akan littafai ba kadan ba. Saboda haka kaga dole in yace maka na sha'an qillatul itila da gaske yake shi yayi itlai. Kuma ya san cewa duk wanda yayi itla'in zai san wannan. Ko musamman kage ya nuna abubuwa guda biyu. da farko dai al'itila ala kathratul turuq shine kaga ka san mutum na sunna wanda aka rubuto su da asanid mukhtalifa sannan kuma ka san ahwalur rijal da sifatun su ba kawai ka san ka san mu yawanci saboda rashin in aka zo ma ana karanta isnadi to haka dai yace a tsallake saboda kawai gani kake sunaye ne ake fada amma wanda yake kowane suna a wajen ya san shi ya san waye ne ya san labarinsa kaga ai ba za ka kamanta shi da wanda yake shi kawai sunayen nan jinsu kawai yake ana fata su tsallake su kawai za to wanda yake da irin wannan to kaga shine wanda yake in zai magana zai magana bisa ilimi to raka babu cika baki aljanza kuma lokaci cika cika bakin eh mustalah ne ya mustalah ne ai mustalah ne mustalah bai nuna kan cewar a ya zamanto ya san dukkan wato ya yi itilayi akan mutum din nan ba ba lallai ba kuma ko ya yi ibn salah bai shahara da bai shahara da irin da sanin asani kamar inda su mizi suka shahara ba na'am
واقتصر به على أصل طريق لمن خرجها من الأئمة ya takaita akan wato danganta kowane isnadi ga wanda ya fi kowane wato kowace hanya ta riwayar hadisin ya zuwa ga wanda ya fitar da ita daga cikin manyan malamai shine abin da ya a cikin ah, al-azharul mutanafira ke وورد في أحاديث ya kawo hadisai masu yawa
وقد أشار إلى بعضها هنا ya yi ishara ya zuwa ga waɗansu daga cikin waɗannan hadisan a nan بقوله da faɗinsa خمس وسبعون
75 na sahabbai
وعبارة wa ibaratul iraqi shi kuwa alhafiz abdurrahim al-iraqi shi ibararsa ce bid'atun wa sab'una wato 70 da yan kai
رواه حديث su ne suka ruwaito hadisin man kadhaba muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda yayi min ƙarya wanda ya ƙarya a gare ni da gangan ya tanadi matsuguninsa a cikin wuta ومنه أي من من هؤلاء الخمسة daga cikin waɗannan wato guda bi- guda daga cikin waɗannan guda 75 din العشرة المشهور لهم بالجنة akwai al'asharatul mubashirina al-mubashiruna bil janna akwai sahabban nan guda goma al-mashhudu lahum bil janna wanda ake musu sha- shaida wato ake musu shahada da aljanna
وذكر في التدريب a cikin at-tadrib littafinsa tadribur rawi بقيته ya ambaci sauran nasu مع الرمز في كل من خرج حديثه tare da yin alama ga duk wanda a, ya fitar da hadisan nasa daga cikin al'a'imma daga cikin manyan malamai faraji'u وراجعه ka koma ka gani wato ko cikin tadribin rawi ya kawo su kowanne in ya faɗi sunansa sai ya yi masa ramus idan hadisinsa yana cikin mustadrak na hakim ya ce ka iya ce ha sai dai da ramus da wajen ramus yawanci za ka shi imam suyuti a cikin duk inda yake ramus din nan yana da nasa ta ramus da yake bi wanda yake a cikin jami'u sarri wanda imam ah, She- na- She- ah, sheikh nasir shi ya bi a kai ah, wannan rams din kuma shi wannan rams din shine wanda ya bi a cikin ah, aljami'ul kabir ma mai kanzul ummal kuma ya bi shi akai ya da kyau mutum ya san wa'annan rubutu ku duba mukaddimar shafin farko na ah, sahihul jami' ah, da da'iful jami' na shaykh al-albani za ku ga rubutu din. Ah, ha kuma wannan ko da yake wannan ma actually gaskiya ya fara ne ma tun daga ah, alhafiz abul hajjaj al-mizzi da yi a tufatul ashira da kuma cikin tahdibul kamal yawanci da shi aka rinka biya kan wannan kaga ha bukhari a halqaf al ibad ha ba a raf'ul yadayn ha ayn um, a, raf'ul yadayn eh, muslim fit fi kitab at-tamyiz mim zai ibn khuzaimah ha zai ibn hibban ha ba طبراني في الكبير طب في الأوسط طص في الصغير طص haka Eh, mutu- in saboda waɗansu littafan suna zuwa da irin waɗannan rubutu ɗin to amma mutum ya saba ah, yadda suke shekul albani yadda ya kawo su a mukaddiman sahihul jami' da zariful jami' za su taimaka mutum ya saba da su na'am وذكر بعضهم أكثر من مئة waɗansu daga cikin malamai sun ambaci sun ambaci sama da mutum ɗari وبعضهم نحو مئتين waɗansu ma suka sun suka a- ambaci kusan ɗari biyu لكنه كما قاله العراقي sai dai kamar yadda iraqi al-im- al- al- al-hafiz al-iraqi ya faɗa في مطلق الكتب a cikin kawai al-istafai إلا في هذا المتن بعينه ba wai akan wannan matanin bi ainihin sa ba
وإنما الخاص به ما ذكره الناظم amma abin da yake banta da wannan matanin a ainihin sa ma zakarahu an-nazim shine abin da al-imam suyuti ya ambata 75
ثم انتصر لها على sannan kuma a wato akwai abun da ya a- a- ya nasabtu ya zuwa gare su al- wato al-ahadithul mutawatira wanda wato ake ya shiga cikin ajin al-ahadithul mutawatira
حديث الرجل hadisin raf'u lil yadaini hadisin daukaka han daga hannuwa to ya ce fi sa ya saba to mm, to raf'u lil yadaini fi fi salati kenan amma mun saboda na jin abin da ya ja ni a kan haka saboda wannan littafin su shekul albad na min atyabil minah min atyabil minah don kowace cewa suke raf'ul yadaini fi du'a aha eh mhm. ya zama to biyu amma eto amma dai gashi dai nan gashi ma har ya faɗe shi to sai ya zama to bi- dubiyun ya tabbata kenan Mm. na'am fa innahu eh, a- a- a hadisin dauka daga hannuwa fi salati a cikin sallah فإنه في رواية الجمل خمسين domin an ruwaito shi daga ya zo daga riwayar kusan mutum hamsin أخرجه البخاري في bukhari ya keɓance shi a- ya takaita wato ya ware shi a cikin juz juz uraful yadai to amma duk hadisan da ya kawo ga baki daya a a wa- wannan yana buƙatar a bi shi da da ƙididdiga
وحديث bashir sai ka je ka kirgo mana hadisan da bukhari ya kawo a cikin jiz'ur fuledai hadis sahabi nawa ne na'am
وحديث الشفاعة da kuma hadithin ash-shafa'a wa hadithul masai alal khuffain da hadithun masu alal khuffain na'am wa hadithul shafa'a da hadithin ceton annabi sallallahu alaihi wasallam tawatir abun din ba amma shi ne sharhin ya kara shi na'am والحوض da kuma hadith al-hawd فإنه ورد من رواية الليث وخمسين صحابي domin an ruwaito shi daga hadisan wato 50 da ɗan kai na sahabbai
وحديث المسيح على الكفر da hadisin wasu a wajen alwala فإنه ورد من رواية سبعين سبعين صحابيا domin ya zo daga riwayar sahabbai 70
وحديث من هو امرأة سمع وكالتي da hadisin nabdarallahun rasami a makalati hadisin Allah ya haska Allah ya kyautata mutum da ya ji magana ta da ya ji zance na ومن رواية نحو ثلاثين ya zo daga riwayar san hadisin muta- mutane 30
وحديث من القرآن على سعة الحرب da hadisin alkur'ani ya sauka akan harafi na kira'a bakwai
ورد من رواية سبعة وعشرين صحابي ya zo daga riwayar hadis sahabbai 27 وغير ذلك ما أودعه أصحاب daga wani da kuma wani wannan daga cikin abin da imamu suyuti ya sanya shi a cikin littafinsa al-azhar al-mutanafira
هذا to bayan wannan وقسم الأصوليين malaman usul sun ka- sun kasa alhadithul mutawatir إلى لفظ ya zuwa ga lafazi wanda ya zamanto shi kansa yayi tawaturi wa ma'anawi da kuma a ma'ana
وهو أن أن ينقل جماعة wato shine jama'a ta yi na- ta yi nakalin riwaya قيادته yana wadda wato wannan ad- wannan jama'ar wato yana koruwa a bisa hukuncin al'ada تواضعه hada- wa- ha- hada bakin su akan yin ƙarya مختلفة wato su roto waqa'i abubuwa da suka faru daban-daban da- da su- wayannan abubuwan da suka faru daban-daban rayya a cikin al'amari ويظهر ذلك القدر wannan abin da suka yi tarayya a ciki din shine watur كما إذا الرجل kamar idan mutum ya ruwaito daga hatim مثلا mas- a bisa misali hatimu ta'i ya wani mutum ya ruwaito وعلى جبل cewa yayi kyautar ragumi وآخر أنه أعلى فرسا wani kuma ya ruwaito cewa yayi kyautar doki وآخر أنه أعلى نارا wani kuma ya ruwaito cewa yayi kyautar dinari وهكذا haka nan dai وجه الغيب المشترك to sai ya zamanto abin da qadrul mushtarak gwargwadon da rayya a ciki shine ya turi بين a tsakanin dukkan labarun da suka bayar وهو الإطاعة shine kyauta Um, للوجود ba kyautar raƙumi ba ita ba ta yi tawaturi ba wataƙila ne abinda ya yi tawaturi kyautar
للوجود المشترك samuwar wannan alƙadurul mushtarak in yi tarayya a cikinsa من جميع waɗannan abubuwan da aka ruwaito
قال المصنف imamu suyuti rahmatullahi alaihi ya ce
وذلك أيضا يتأتى في الحديث to irin wannan yana ba a cikin hadith wato kamar yadda ya yi tawaturi wajen la wato mai kyauta ne saboda irin wannan ɗaiɗaikun riwaya ko kyautarsa ko da mai kyauta ne shine ba samun irin daga cikin lafazinsa shine ya yi tawaturi كالأمثلة ata ومنه ما تواتر Da- daga cikinsa akwai wanda yake ma'anarsa ta yi tawaturi كأحاديث الرسول ƙul ya daini fi du'a وقد روى روي عن domin an ruwaito daga gare shi sallallahu ta'ala wa sallam نحو مئة حديث kwatankwacin hadisai guda cikin wannan hadisin رفع يديه في الدعاء ya ɗauka ya ɗaga hannayensa wajen yin addu'a وقال جماعتها في الجزء na haɗa waɗannan cikin wani juzi'i لكنها في القضايا مختلفة abin daban وكل قضية kowane labari لم تتواتر barukan ba ba mutawatira ba ce والتأثر فيها amma gwargwadon yake an yi ta cikinsu ɗaga hannun da ake addu'a tiri bi itibaril majmu wal ibn Hibb- بحده السابق لكن لم يجد wal ibn hibbana a wa- a wajen ibn hibbana kuma yace al-aziz al-hadith same shi ba babu isabiqta da lakita ba wannan ce ba Domin- Eh, walil ala'i aturi azizi wal mashi kuma yace ja'a turi yazo a cikin fil ma'thur isi wanda ya azizi wal mashi biyu na al mashhur aziz ne kuma mashhur zai zo a na'am sannan ya hadith al-aziz kuma al-hadith yace walitim ibn hibban ya al-hadith al-amin al-ahad wanda yake al nafiya ce. ai babu shi sabiq da ma'anarsa da cewarsa da aka
فإنه قال domin a cikin shi ibn hibban ya ce daga mutum har ya zama shansa ba a samun ta ga ɗai ma gaba ɗaya babinta sudi ya ce lakin lam yujid miliya imina zo da ka- lam ya ati bi kalamin jayyid bai mai kyau ba ya faɗa ibn hajar ya yi masa ta'akubi wato ya warware zancen biyu kadai daga mutum biyu kadai za a same ta badal to za a iya sallama masa kamar yadda yake ai kuma sama- za a iya sallama masa cuta din amma mu ba mu gan shi ba Akwai- amma suratul aziz surar aziz wadda ka tantance ta muka, muka ba da tarifinta to ya ce ita kan ya zamanto ba, wa- ba, a- ba a samu kasa da mutum biyu shi ne maha alhadithul aziz Wato a same shi a waje a wani ban a wani marhala cikin isnad din ba yatin biyu sun fito shi in an same shi da haka wannan maqna misalin sa shine abinda bukhari da muslim suka ruwaito daga hadisin anas bukhari kuma ya ruwaito shi daga hadisin aira Allah ya yarda da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayan ku ibi cika ba har su mafi soyuwa a gare shi daga mahaifinsa wa waladihi da ɗansa alhadi da zuwa ƙarshen ta sai jima'i wa rawahu ake ko wa rawahu an anas rawahu an anas qatada wa abdul aziz ibn suhaib shine rawahu an anas qatada wa abdul aziz ibn suhaib tigara rawahu an anas anas ya fadi wa nan rawahu an anas aziz ibn sa'id ko to mu a wa rawahu ta sadusi da abdul aziz ga anas kaga an samu mutum biyu su ruwaito shi daga anas ko ba ibn al-hajj a abi aruba suka ruwaito shi kaga an samu mutum ruwaito daga shuba warith ibn kuma wanda suka ruwaito isma'il ibn warith ibn wa rawahu an kullin jama'a ne daga cikin su ma taron ka taɓa samun wata marhalar limini ne ga anas ga abu huraira an halar tabi'ai ɗauki hadisin anas ga qatada a marhalar tabi'un a marhalar tabi'un tabi'in in ka ɗauki hadisin qatada ga shu'ba ga sa'id in ka ɗauki hadisin abdul aziz ga isma'il ga abdul warith saboda haka sai ka ga a kowace marhala ba za ka samu akan limini ne ba to wanda yake shine misalin alhadith al آه، الحافظ صلاح الدين أبي سعيد خليل ابن كي آه، ابن كيكلدا الكيك آه، كيكلدي كلدي هكذا كي أبينا ني yake ce mai innan mutanen masu son yakin nan wayannan ta rigima da su a turkiya din nan kurd eh, kurdistan san mutane ne masu son yakin shi yasa su- turawa suka yi kokari ka a ba su kasa ta su suka raba su kasashe daban-daban akwai su a turkiya akwai su a iraq akwai su a iran akwai su a syria don kar su taba haduwa su zama to kasa ta su babu dinin al'ayi daga gare su yake Shi yasa- ka san su su suna ganin din shi ne ya kwace gare su na'am al'ala'i to yana cikin ah, madi kurdi ne na'am cewa ya zo a cikin alhadithul ma'asur hadisi wanda aka ruwaito daga gare shi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Wa- wani hadisi wanda ya hada sifa guda biyu na al'izzatu wa shuhra wato ya zamanto hadisi ne aziz kuma hadisi ne mashhur a lokaci a lokaci da sai a bashi su aziz kuma a bashi suna mashhur Misa- da har haka hadisi ne daya amma ya kasu kuma biyu ya ya buga misali hadisin nahanul akhir bai da annahum utul kitaba qablana mu ne na karkura na al- a- ka karanta hadisi har karshen sa ya am hadisi ne aziz ga annabi sallallahu alaihi rawahu anhu hudhaifa kaga aziz an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Eh, ga abi hurairah kuma mashhur ne rawahu anhu sab'a mutum bakwai suka ruwa abu salamata bin abdurrahman ibn auf azim salamata bin dinar da a'arat abdurrahman ibn da hammam ibn mulabbi da abu salih as-safwan as-samman da abdurrahman la ummu barsa wannan ban san shi ba wallahu saboda hadisi ɗaya aziz ne ko mashhur ne fi waqtin wahid wannan fa'ida ce yana daga cikin ziyadat din tiyuti walil ma'thuri mu ci gaba al-i'tibar al-i'tibar shine lura ma'anarsa as-sabr bibi ma'anar i'tibar amma asalin ma'anar i'tibar lura biru ya ulil absar su lura shine wato ka wato ka duba abu ka duba kamar sa da suka yi ta suka saba aiki ne na kwakwalwa aiki ne hadith shi ne tatabbo bu'ul juz'iyya hadisai ko na bibiyar da ake 123 ne talata ar kowanne in ka duba ka ga me yake wanda yayi mushabbi biyu wa haka ma'anarsa a lugha amma za mu zo mu ga ma'anar al mutaba'a da suka yi bi wajen riwayarsa wanda suka haɗu da shi wajen riwaya dan rawi yayi riwaya daga malamin yayi riwaya daga ko an ba da yayi riwaya daga gasa akwai daga malamin shi wannan ashawahid shine abin da yake shaida ma riyo hadisi shi cewa yin wannan lafazin hanyar wani sahabin daban ko kuma da ma'anar sun sahabin daban kuma shine bayan ta ba eh mutane alaikum salam ta mutaba istikhraj galib ana yin abin da yake fara idan ya rasa hanyar da zai hanyar mai zai dole zai kawo bai kawo ta ida ba amma fa'i idan ka samu mutum ya rawaito ya so ku ta lamu mai littafin amma in ka rasa kamar dai kuma hadisi ne da cikin littafin shawahi daga riwayar sahabi hadisi ne na laifi alaihi min wajihi wa nasi a turera shahid ne amma cikin hadisin anas da abdulaziz ibn domin ya yarda shi wajen riwayar hadisin daga ismail a wannan abdulaziz sa'id ya yi masa da abdulaziz cewa shu'ub abdulaziz a sa'id a basira don mutaba ɗin kamar yadda za mu gani akwai tamma shi ne kai riwaya asira shi ne malamin malamin kaga in ka ɗauki a wata za a samu allo usman sai in yi mana design ya tsara mu ka ɗauki yadda ya farfi a zaɓa wani ɗin ne ai ha za ma fanan fanni nau'i na ashirin akan ko zo a na muka yi وهو النوع السابع والعشرون نوعنا عشرين دبقين والمتابعات وهو الثامن والعشرون سننا عشرين دتقوس المتابعات جمع متابعة ده شواهد جمع شاهد شننا عشرين دتقوس wannan shine abinda wato aikinsa yake hukuntawa wannan zai nuna kan cewa kamar itibar shi ma wani kaso ne daban na almutaba'at wa shawahid bayan kuma al'itibar shine ainihin mutaba'at wa shawahid walaysa kadhalika al'amarin ba haka yake ba shi al'itibar huwa hay'atu tawassulu ilayhima shine hay'at da ta hanyar ne ake kaiwa ya zuwa ga samun mutaba'at wa shawahid kamar yadda ake ganewa daga fadin sa shine ai bin diddigi wato bibiya bibiyar da manufar ka gano cewar rawi yana da mutabi ko ko yana da shahid a riwayarsa shine ma'anar itibar ka bibiyi riwaya dan ka gano mai riwayar hadisi ya akwai wanda ya masa mutaba'a ko kuma akwai wanda ya yi masa shaida a cikin ruwayensa akwai wanda yake da shahid yana da shahid shi ne ma'anar itibar saboda kaga ai itibar ba za a ce itibar nau'i ba ne mutaba'at nau'i ne shawahid nau'i ne sai da a ce mutaba'at nau'i ne shawahid nau'i ne amma kuma ga baki ɗayansu to al-mutaba'at wa shawahid shine ake ce musu al-itibar saboda ka zaka iya cewa al-itibar shi kansa nau'i ne ba sai ka faɗa al-mutaba'at wa shawahid ya fi a haka na eh a sharhi ya bambance su amma a wajen unwanin in an dauki cewa unwanin yana daga cikin abin da ya faɗa to kaga akwai wannan ishtibahi na
الاعتبار صوب ما يرويه فشارك الراوي سواه فإن شارك الذي يعتبر أو شركه أو فوق أو فوق ذلك المعتبر وإن يكن وأن- na'am ba na'am mun ci gaba
وإن يكن وزن بمعناه ورد فشاهد وفاقد الدين وفاقد ذي وفاقد ذين فرد
وربما يدعى الذي بمعنى متابعا وعكسه قد وقع na'am yace al-i'tibaru sabru ma yarwi hal sharaka rawi siwahu fihi wannan ta'arifi kyakkyawa da ah, kalmomi masu saukin kiyayewa yace al-i'tibar abinda ake nufi da al-i'tibar sabru ma yarwi shine bibiyar abinda yake ruwaitowa to wannan kaga an yi a wannan tanazur ne aka ko a arrawi a a arrawi yarwihi da sharaka sun yi tanazuin rawi wato al'itibar sabru ma yarwihi rawi hal sharakar rawi siwahu fihi kaga yarwihi yana neman rawi a matsayin faɗi sharaka tana neman rawi a matsayin maf'uli Eh, an samu tanazu'i Eh, an samu tanazu'i wannan shine tanazu a cikin a a cikin a cikin nahau wato al-i'tibar shine bibiyar abinda rawi ya ruwaito hal sharakar rawi siwahu fi shin wani wannan rawin ya tarayya da shinsa a amma ya ruwihi a cikin abinda yake riwaitowa kun fahimci ma'anar ko? to musharaka din nan za ta iya zama tuwa wato sun yi yayi musharaka da shi wajen malaminsa za ta iya zama tuwa yayi musharaka da shi wajen ma'anar abin da ya rawaito saboda haka kaga wannan a ta'abirin wannan ta'arifin ta'arifi ne wanda yake jami' mani ya hada dukkan anwa'ul ittiba wanda ake faɗa nau'i nau'o'i guda biyu na al-ittiba فإن يشاركه الذي به اعتبر أو شيخه أو فوق تابع أثر إذن وندا واتو إذن وندا يا آه، كي آه، فإن يشاركه الذي به اعتبر إذن وندا أكي لورا دشي يي مشاركة دشي wato yayi tarayya da shi a wajen riwayar to wannan shine ake cema al-mutabi'ut ta aw shaykhuhu ko kuma malamin sa ne yayi musharaka da shi wato malamin wanda ake lura da shi din ake bin riwayar tasa alladhi itabar wato wanda ake bin ra- tasa riwayar wato kana da riwaya alal misali kana da riwayar malik sai ka bi sai ka je sai ka samu wata riwaya ta sufyan ibn uyayna ya yi tarayya da malik to allah zai itabara wanda kake itibar da shi din shine riwayar ibnu uyayna domin ita ce kake bibiyar ta ita ce kake sabr din to idan yayi tarayya da malik a cikin riwayar hadisin shi ma ya ruwaito shi daga zuhuri kamar yadda malik ya ruwaito shi to wannan shine ake cewa al-mutabi'u ta aw shaykhuhu ko kuma yayi muta- yayi tarayya da malik a- a a malaminsa aka samu malik ya rubuto shi daga zuhuri amma sai aka samu a sai aka samu a malik ya rubuto shi daga zuhuri daga daga a, sa'id ibn al-musayyib al-ansari daga aisha sai aka samu wani yayi sai aka samu wata riwayar daban ba ta hanyar zuhuri ba amma sai aka same ta ta wata hanya daban da suka haɗu a sa'id ibn al-musayyib kaga yayi ya- wato ya- wanda kai itibari da shi yayi tarayya da Malik a wajen shehinsa shehinsa shine Zuhri to ya haɗu da Zuhri wajen riwaya daga Malik shine Sa'id ibn al-Musayyib saboda haka wanda aka yi ma mutaba'ar hakikatan Zuhri aka yi ma mutaba'ar shine aka yi masa mutaba'a tamma wato gaskiya inda da allo za ku gane ba amma ina fatan kuna gane ba ko na'am a ba kuma lokaci ya kusan karewa ya kusan tafiya aw fawqa ko kuma sama ma da shi tabi'un athar to wannan shine a a wannan mai mutaba athar shi nakalin wannan riwaya sai zaman to mutaba a qasira wa in yakun matnu ma'nahu warad idan kuma matni warada zo bi ma'anahu da nassa ahidun to wannan shi ake ce mutahid wa faqidu dhaini wanda kuma ya rasa duk waɗannan guda biyun shine wato ma'anar wato babu shahidun bil ma'ana babu mutaba'a infarad to wannan shi ake ce masa wanda riwayarsa ta kadaita ya zama to alfard wa rubama yudu alladhi bil ma'ana mutabi'an wa aqsuhu qad yu'na wani lokaci zaka samu akan kira riwayar da aka yi ta ma'ana a kira ta mutaba'a wa aksuhu qad yu'na wani lokaci ma aka san wannan qad yu'na akan nufe ta da haka wato a kira shahid wato a kira mutaba'a shahid Mm. a kira kamar yadda za ka yi sunta laisa lahu aslun bi mutabi' Mm. a ganin ana nufin shahid kenan na'am karanta sharhi ya ce al'itibar na'am me kace huwa tatabbu sabru ai shine tatabbu bibiya aya wato alhadith alladhi yarwihi ba'd ar-ruwa hadisin da waɗansu masu riwaya suka ruwaito shi daga cikin to ina zaka je ka bibiya hadisi ina zaka yi sabr din zaka bi aljawami shi ne tafan da aka rubuta alal abwa wal masanid da al masanid wal ajza al ajza al hadithiyya juz'i kamar irin juz'u raf'ul yadayn na bukhari al juz'u al hadithi shine malamin hadisi ya ruwaito hadisi da mawdu'i guda daya kamar yadda bukhari yayi khalq al ibad ko juz'u raf'ul yadayn fi salat ko al qira'a khalf al imam fi salat yayi yayi ifradin sa juz'i kuma zai iya zamantowa kamar juz'in hadisan da wani ya ruwaito daga wani ya yi intihabin eh ya ware su hadisan da wani ya ruwaito daga wani ko kuma hadisan da kamar littafin da wani littafin da Dr. Sani ya tahqiqi na al-Iqrab hadisan da Allah Sufyan al-Thawri yayi iqrabi akan Shu'ba da kuma shu'ba yayin igrabi akan Sufyan al-Thawri wato ya ruwaito shi sabanin ya ruwaito shi shu'ba bai ruwaito ba da hadisan da shu'ba ya ruwaito Sufyan bai ruwaito ba tare cewa aqran ne to wannan kaga juz hadisi ne na sa'i ya rubuta littafi to wannan sune ake cewa ajza'ul hadisi suna da mawdu'in su daban-daban zai iya zama to abu ne da yake koma ya zuwa ga matan ga wani hukunci ko kuma ya koma ya zuwa ga isnad kamar wannan na juz'ul iqrab din nan wal ajza shine yazo ya zuwa ga hadisin wannan rawin sai ya lura da shi bi riwayati ghairihi da riwayoyin waninsa wato ya tadabburi ya bibiye shi ya auna shi da riwayoyin waninsa na daga masu riwaya da bibiyan hanyoyin da aka ruwaito wannan hadisin li ya arifa domin ya sani rawin siwa shin wani rawin daban ya yi tarayya da wannan rawin fihi a cikin wannan hadisin a cikin wannan hadisin wani tsammanin cewa fart kaɗai tare wato daga arwaito hadisi suka ce kai wannan hadisin ban taɓa jinsa ba to ba za ka yi hukunci ga hadisi cewa fart ba ne sai ka yi ta tabbuli shi yasa dukkan wanda yake ba wanda yake rubutu akan al-afrad ko al-gara'ib sai wanda suka kai matuƙa wajen hifz irin su dar kudu shi in su dar kudu yace maka hada hadithun farq bi ma'ana ya gama tatabburi yayi duk wannan sabr din da ake nufi ya gaya maka cewa babu wanda ya rawaito wannan hadisin su shi sai ya karaɗe ko ina shi yasa kaga ad-dar kudu yake yana da littafin al-afrad yana da gara'ib malik to sai irinsu ne za su sai irinsu ne za su iya faɗan wannan hadisi kuma in ka karanta illan na daru kudni za ka san cewa kwarai ya isa yi wannan kun san ilal ɗinsa imla'in sai imla'in sai ba ba sai da ya zauna a ofis ya research ya yi tahdir kamar yadda muke yi ba sannan sai ya zo ya amayar a'a na sai ma a eh, a'a Wa- wa- wato hadisan da eh, ba eh, hadisan da ba wanda ya yi mutariya da malik wajen ruwa
shi yasa a wannan hafiz wanda yake cewa bani yake cewa idan har da ya zama da juna wanda yake shi
shi addara kudi ba Eh, hafizun duniya kwarai fa in yushariku idan yayi tarayya da shi a cikin riwaya ga wannan hadisin shi wannan rawin allazi bihi itabara nafsahu wanda yake wanda ake lura da tasa riwayar da shi shine kamar Sufyan in kana so ya- ka bincika ka gani Malik ya kadaita ko bai kadaita ba to wannan shi ake cewa mutaba'a tamma wato idan ya zama to sun yi wa- ya- yayi tarayya da shi wajen riwayar wannan hadisin daga malamin shi wanda yake lura da shi din ko kuma yayi mutarayya da shi a cikin malamin sa ko wanda yake sama da shi ya zamanto ya ruwaito daga wajen wanda ya yi riwaya daga gare shi to haka nan dai har ya zuwa ƙarshen isnadin to wannan shine a- tabi'un athar to wannan za a zaman zai zamanto mai riwaya ne da ya yi riwaya wato mai riwaya ai wato mutaba'a qasira lakinnahu sai dai mutaba'a ce qasira idan ya zamanto yujadu min alfardin nisbi daga cikin alfardin nisbi wanda ya mun yi ma'anar alfardin mutlak da alfardin nisbi in aka same shi da lafazinsa da ma'anarsa ko kuma da ma'anarsa kadai ya zo da riwayar wani sahabin daban ban to shine shahidun lidhalik to shahid iri biyu ne shahidun bil lafzi wa ma'ana da shahidun bil ma'ana dunan lafzi na'am waɗansu daga cikin malamai suka ce bambanci tsakanin mutaba'a da shahid na hahiya ita mutaba'a a samu rawi wani daban daga wanda wanda na farkon ya yi riwaya daga gare shi a shahid kuwa shine waninsa ya ruwaito kwatankwacinsa ba wanda wanda na farkon ya yi riwaya daga gare shi ba na'am ta hanya daban wani abin hadisin da ya rasa dukkan waɗannan guda biyun wato ba shi da mutabi ba shi da shahid to shine hadisi da aka kaɗaita malam ya ce misalin hadisin da almutaba at-tamma da kuma almutaba al-qasira da kuma ash-shahid shine hadisin da Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu ya ruwaito a cikin littafinsa al-Um daga Malik daga Abdullahi bin Dinar anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ash-shahru tis'un wa 20 wata kwana 29 ne fala tasumu hatta tarawul hilal kada ku yi azumi har sai kun ga jinjirin wata wala tuftiru hatta tarawu kada ku sha shi idan aka yi hadiri a gare ku ku cika adadin kwanaki talaka hadisin waɗansu mutane imamu shafi'i tafarrada bihi an mali bi ya kaɗe ta da riwayarsa daga mali saboda yawanci dukkan abin da suke riwaya da faqduru lahu amma fa akmilul iddata 30 daga hadisin ibnu umar suke ce shafi'i yayi tafarrudi da shi tunda duk wanda suka rawaito hadisin daga malik cewa suke yi daga ibnu umar ke cewa suke faqduru lahu fa in kuma alaikum faqduru lahu ya ya karita da shi daga malik fa'addahu fi ghara'ibihi sai suka kirga shi a cikin gariban hadisansa saboda almajiran malik sun ruwaito shi da wannan isnadin da lafazin in an yi muku hadiri faqduru lahu ku ta a- wato ku kaddara amma sai muka sami Imam Shafi'i yana da mutabi'i shine Abdullahi ibn Maslamat al-Qanabi haka Bukhari ya ruwaito shi daga gare shi daga Malik to yana ce mutaba'a ta amma inda duk daga Malik suka ruwaito ko muka samu mutaba'a qasira a cikin sahih ibn Khuzaima daga riwayar asim ibn muhammad daga babansa shine muhammad ibn zaid daga ka- abdullahi ibn umar a- da lafazin salafin ka gani sai suka haɗe akan sheikh sheikh malik shine ibn umar وفي سيد kuma muka samu masa mutaba'a qasira a cikin sahih daga riwayar nain ابن عباس daga ibn abbas صلى الله عليه daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shahid ne in aka ce mata mutaba'a qasira bint tajawuz وسلم ذكر مثل حديث sai ya faɗi kwatankwacin hadisin abdullahi ibn dinar daga ibn umar لفظه صلى da lafazinsa sawa kaga ya zamanto shahid bil lafzi wal ma'ana رواه البخاري kuma buhari ya ruwaito shi daga hadisin muhammad ibn ziyad عن ابي daga abi huraira لفظ da lafazin fa in ughmiya alaikum in aka rufe muku sama
فاقبلوا عده شعبان ki- ku ku cika adadin kwanakin sha'aban 30 kwana 30 وذلك شعبان wadhalika shahidun bil ma'ana domin bai mai kon fa in ghumma sai aka ce fa in ughmiya da ughmiya da ghumma duk ma'anar su daya
قال الحافظ بن حجر al-hafiz ibn hajar yace وخص قوم المتابعه bima hasala bil lafzi waɗansu malamai sun keɓance mutaba'a da abin da ya zamanto lafazin yayi daidai سواء كان بروايه sawa'un daga riwayar wannan sahabin ne ko ba daga riwayar wannan sahabin ba shi kuma shahid da abinda aka samu muwafaka tarayya bim- abinda ya samu ta hanyar ma'ana kazalika shine yace wa rubbama wani lokaci akan akan kira alha- ɗaya hadisin wanda ya zo bil ma'ana ga wancan hadisin a ce masa mutaba'a waqsuhu ay allazi warada bil lafzi a kira su shahid wannan ana nufin a- a- wato akan nufi wannan da shi to babu sabani a tsakaninsu illa bi ghalabati istimali shahid fi ahadi ma'anayihi inda qaumi sai dai mafi sirrin jayar da su a waje a- a waje- cikin ɗayan ma'anoninsa da yawan amfani da lafazin mutabi a wajen haka fal khilafu lafzi tare da cewa al'amarin mai sauki ne cewa kowanne ne daga cikin mutaba'a ko shahid ko jubihi ba ba a hujja ga cikinsu sai dai baya la yasluhu lidhalika baya baya cancanta da yin mutaba'a ko shahid lidhalika kullu da'ifin kama ya'ti zai zo sharadin wanda zai zamanto a a a a a a wato mu'tabar alladhi yadkhul al-i'tibar sai ya zamanto ba shi ba ba magarinci ba saboda haka ba kowanne bane zai iya zamantowa shahid Allahu wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka